wasalatu wasalamu ala rasulillah nabiyina muhammad bin abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah to mutane sun yi tambaya koko suna ta neman ƙarin bayani akan abin da ya shafi matsala ta wato dan kanoma ko mu ce basur ko zafi a wasu kasashe na afirka to kamar yadda muka sani wato shi dai basir yana samuwa ne a lokacin da jijiyoyin da ke a mafitar mahaya suke kumbura daga ciki daga waje wanda muke kira da basir mai tsoro wanda yawancin lokuta hakan yana faruwa ne a sakamakon wahala wajen fitar bayan gida duk lokacin da aka ce mutum yana samun wahala wajen fitar bayan gida to waɗannan jijiyoyi na dubararsa za su riƙa kumburi to a lokacin ne komai zai iya faruwa basir ya fi matsa ma waɗanda ke da matsalar wato jinkiri wajen narkewar abinci shi yasa ake so a rika cin abinci a kan lokaci kamar yadda muka sha magana akwai lokuta da ya kamata a ce mutum ya ci abinci kafin ya kwanta ko ko lokacin da mutum ya karya da safe zuwa cin abincin rana zuwa cin abincin dare to a duk lokacin da mutum bai kiyaye waɗannan lokutan ba to sai ka ga abincin bai samu narkewa ta yadda ake so ba to wannan yakan sa ya zamanto an samu matsala wato ta basir wato jijiyoyin dubura su kumbura amma bai fara tsiro ba wani lokaci za ga jijiyoyin kumburan sun kumbura amma kuma a lokacin bai fara tsiro ba sai ka ga wannan abubuwa ya zamanto suna damun mutum idan mutum ya zauna sai ya rika jin zafi sai ya rika jin kamar an hura mishi wuta a cikin jikinsa to wannan alamu ne na cewa jijiyoyin kubura da jijiyoyin dubura sun fara tsananta ta yadda za ka ga mutum baya iya wato zama sai dai ka ga ya gici haka ya gici haka idan ya kai wannan mataki yana fitowa akai akai wani lokaci za ka ga in ya fito zai koma wani lokaci kuma ba zai koma ba sai dai ya koma da kanshi to wai wasu alamu wasu abubuwa ne suke wato haifar da shi wannan basir din ma muna son ku san abin da yake haifar da shi tukunna ku san kariya ko ko rigakafin da za ku ɗauka domin faruwarsa na farko yawan zama waje ɗaya ga mai ƙiba musamman kai ko ba mai ƙiba ba ma in dai kana yawan zama waje ɗaya ba ka motsi to za ka iya samun wannan matsala sannan wato mace mai juna biyu takan samu matsalar basir sosai saboda kamar yadda muka sha gaya muku zafin cikinta yakan fito da shi sannan kuma yunkuri wajen haihuwa wata tun daga yunkuri wajen haihuwa takan samu matsala wato ta basir mai tsiro idan ya fito sai kaga ana ta shan wahala ana ta shan wahala wajen komawa shi sannan gudawa mai tsanani mutumin da yake yawan gudawa yake yawan gudawa to zai samu wannan matsala ta basir kama wanda zai zamanto tone shi kuma yakan bayan gida mai tauri to shi ma zai iya samun wannan matsala ta basir yawan yin wato bayan gida mai tauri to ga shi ma ya zo yawan yin bayan gida mai tauri shi ma yakan fito da wato basir mai tsoro sannan saduwa ta dubura Allah ya kiyaye Allah ya tsari wannan abu ne wanda ba mai kyau ba ba halattacce ba duk mutumin da yake saduwa da matarsa ta dubura ya yi barna kuma yana cikin barna sannan kuma ana gaya wa matan su daina yadda kwata-kwata gara ki je ki kai saƙo ko da auren zai rabu karki yadda namiji ya rika saduwa da ke ta dubura sannan ɗaukan abubuwa masu nauyin gaske a duk lokacin da aka ce mace tana ɗaukan abu mai nauyin gaske ko namiji yana ɗaukan abu mai nauyin gaske zai iya haddasa masa wannan matsala wato ta basir mai tsoro yawan zama a toilet na tsawon lokaci shi yasa muke ce muku ku daina barin yara suna hawa fo yaro ya ce na gama na gama wani sai ya ya fi so goma ba a zo an wanke masa ba ko ko mutanen da suke zuwa su zauna a toilet su ta chatin su ta chatin ko su ta wani abu to yawan zama a toilet a ɗauki lokaci shi ma yakan assasa wato matsalar ta za mu kira shi basir mai tsoro sannan rashin cin ganyayyaki na marmari kamar yadda muka sha faɗa muku kankana ayaba lemu wato latas kabeji alayyahu duk waɗannan abubuwan mutum in yana ƙoƙari duk yadda basir ɗin shi ya kai tsanani in yana amfani da ganyayyaki bi lahira rabbi zai nemi basir ɗin ya rasa sannan rashin shan ruwa ya kamata a ce mutum ya rika shan ruwa akai akai saboda shi ba sir zafi ne to idan ya zamanto ba ka shan a wato ruwa zai zamanto zafin yana yana tasirin tuwa a cikin ka waɗannan su ne abubuwan da suke haddasa basir mai tsoro a takaici waɗannan abubuwa da muka lissafa muku to ka kiyaye sai ka gane su domin idan ka gane su shine za a tafi mataki na gaba idan baka gane waɗannan ba to ba za a tafi mataki na gaba ba saboda baka san menene yake assasa maka ciwo ba sannan kuma ma a san alamominsu sannan kuma a san maganinsu wannan kaɗan daga cikin abubuwan da suke assasa matsala ta basir mai tsoro kenan kowa sai ya ji sai ya duba sai ya kiyaye a fitowa ta gaba za kuma mu gaya muku alamomin shi ciwon basir ɗin yadda daga ka ji shi ko ka ji alamun shi kana jin alamun zaka gane ilalle eh, wannan matsala ce ta basir mai tsoro sannan kuma mu zo ga magungunan duk da muna faɗa muku magungunan ga sunan barkatai duk mutumin da yake bibiyan mu zai ga yadda muke bada maganin basir mai tsoro da mara tsoro muna fatan alkhairi a gare ku kar a manta da subscribe da sharing da comment da danna kararrawa domin samun sababbin shirye shiryen mu muna muku fatan alkhairi ma'assalam